ma'adanai masu karko na kunshe da batun haƙar wata madaidaiciyar hanya da ke kunshe da batun muhalli al'umma tattalin arziki kenan akwai muhimmanci da a mai da hankali bisa wannan take domin kai ga haƙar ma'adanai da ke amfana wa al'ummomin wurin a cikin asusun da aka kafa amma su kasance da tunanin kiyaye muhalli na muhallin halittu da na ɗan adam. Shin kuna ganin cewa ma'adanan Afirka ta yamma musamman ma na ƙasar Nijar sun dace da sharuɗan waɗannan ma'adanan masu masu ɗorewa? Abin karar a lura cewa haƙar ma'adanai ta kowane bangare ya kasance ta fuskar masana'antu ta ruwa biyu ko ta gargajiya na janyo illoli da dama ga muhalli. Ba za a ɓoye gaskiya ba, ma'adanai a ƙasashen yammacin Afirka ba su aikin su yadda ya kamata. Muna jira cikin tsarin binciken kimiyya mai zurfi mai aiki domin cike ƙa'idodi na wannan manufa madaidaiciyar hanyar haƙar ma'adinai. Dalili kenan kafa ƙungiya abu ne mai muhimmanci domin cimma wannan tsinkaye na ma'adanai a bangaren yammacin Afirka don ganin cewa yammacin Afirka na a matsayin yanki na farko na zinariya a duniya. A zahiri, me kuke yi wa wannan kungiyar? Kuma me ya kamata a yi don dukkan wa'annan ma'adanan su zama masu amfani ga muhalli? Ya kamata a horar da mutane da za su yi aikinsu wajen haƙar ma'adananmu, amma kuma haƙarsu ta hanya madaidaiciya tare da mai da hankali kan batun muhalli tattalin arziki da zamantakewa na ƙungiyar ma'adanai masu ƙarko cikin manufar aiwatar da ƙungiya na wurare daban-daban domin ba su damar cimma ƙa'idodi domin a aikace ne a ɓangaren cibiyoyi ko da yaushe aka cimma ƙa'idodi gamsuwa da sharuɗa bankin duniya na bada wani ƙarin kuɗi. An lura cewa bangaren hukumomin da bankin duniya yake zuba kuɗi cibiyoyi na kasa cimma waɗannan sharuɗa a bangaren shiyar a bangaren shige da ficen ɗalibai akwai wuya ka ga ɗalibin nijar ya je wani wuri domin yin bincike kenan batun shige da ficen malaman jami'o'i masu bincike horon doktoci a bangaren nijar mun lura babu doktoci sosai a nijar bangaren ma'adinai kenan kai da kawo kafa kungiya na sauƙaƙa sosai waɗannan abubuwa domin baiwa nijar damar samun 'yancin gashin kanta permettre ah, à Bangarma, d'être autonome en termes d'activité minière.